كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمه بالبصر ولقد هلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر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 والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمة والحب ذو والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسال كالفخير الجنوفة وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم مرج البحرين يلتقيان كما يا بينهما برزخ لا يبغيان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله والذي قدر فهدى الحمد لله alladhi akhraja al-mar'a faj'alahu gusa'an ahwa alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan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 garbi ifirikiya yan uwa yan nigeria makauta algiers libya da sauransu baki da 'yan gida shugaban wannan majalisi kuma shugaban wannan tafiya a sheik yakubu musa hassan katsina sauti sunna hafizahullah a mai gidan mu kuma gwamnatin mu kuma shugaba mayor magajin garin agades alhaji yahaya na sama agades na masa afuwan na basa ko masha Allah kasan mun saba da waccan kalmar babban mai masaukin mu alhaji amani agades hmm, bawan allah dattijawan mu alhaji sabe manya-manyan malamai masu da'awa sheikh abdulbasir hmm, hmm. sheikh muktar zindar sheikh ahmad sauran manya-manyan du'at musamman babban amini aboki sheikh muhammad sani ashir alkanawi a ah, sheikh sharfuddin mai ba gwamna shawara yan uwa baki polisai masu taimakawa askarawan yan agaji komanda sautul hikima hmm. baƙi da 'yan gida ƙanne da abokai da 'yan uwa shugabanni da malamai jama'a muna karanta muku gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shekara da goma a ƙarshen wannan majalisi a yau a cikin wannan tafiya da muka yi wanda na yi kwaɗayi na yi tsammanin mun shirya shi a program a ba sakataren wannan tafiya dama ustaz a saulawa domin ya ɗan gabatar da bayanai na programs inda muka yi a cikin wannan tafiya kamar yadda nike tsammani wannan yana da fa'ida yana da kyau kwarai da gaske tare da ɗaya daga cikin dattijawan wannan ƙungiya alhaji sani daura su ɗan in yana yiwuwa ma a gurguje kuma ana iya yi tun daga su ustaz munir da sauransu allah ya taimake mu masu bayanai sun gabatar da jawabai na nasiha gare su kuma ga kanmu Allah ya saka musu da alkhairi amin darasin da nake so magana a kan shi a yau ina yiwa bai da tsawo kware saboda shawarar likita amma dai muna so ne mu yi magana a kan nau'in adalci hatta ga abokin husuma a mun tattauna da sheik muhammad umar mammai babban abokinmu kuma malami cewa ya kamata a yi ma mutane nasiha game da sha'anin amana ba a wurin Allah ne kawai azaban Allah take ba in an yi saba masa har ila wa yau tsakanin ɗan adam da ɗan adam idan mutum ya yi zalunci akwai hisabi kuma akwai azaba daga Allah lalle ne a jama'a ku yi taka tsantsan mutumin da yake rayuwa ba cikin adalci ba yana cikin hasara wata rana wato mala'iku sun taɓa baƙunta duniya zamanin annabi daud alaihi salatu wassalam sai suka ziyarce shi kuma cikin dare domin su karantar da mu wani abu su gwada mana ko kana da husuma tsakaninka da mutum ko akwai saɓani tsakaninka da mutum to ka yi mai adalci wurin magana ka yi mai adalci wurin kai shi wurin hukuma ka yi mai adalci wurin bayyana yadda matsala ta faru ka ba shi kuma haƙƙinsa dalili domin ba nan na duniya za a ƙarshen kome da kome ba al'amura ƙarshensu a gaban Allah ne a kuma kotun Allah kuma inda Allah shi ne alƙalin alƙalai ga baki ɗaya saboda haka kada ka zalunci abokin zamanka kada ka ci amanan masoyinka kada kuma ka ci amanan maƙiyinka kowane ka yi ƙoƙari ka ba shi haƙƙinsa lallai mu shirya mu sani akwai hisabi tahe Allah zai yi ma hisabi na amana tsakaninka da shi zai yi maka hisabi a kan zamanka da iyayenka in ka kyautata in baka yi ba allah zai yi maka hisabi tsakanin zamantakewarka da matarka in ka ci amananta haka 'ya'yanka in ka ci su, haka nan makota haka nan kawunka haka dangi haka inda ma kake saye da sayarwa wanda duk kasa kaya ya zo wajenka ya sai wani abu ya tafi baƙo ne ko ɗan gida ranar alkiyama sai an gayyato shi ya zo ya tsaya tare da kai a gaban Allah Allah ya yi hisabi lokacin da ya zo sayan wani abu a shagonka ko a kamfaninka ko a masana'antanka a gani ko kai da shi akwai wanda ya zalunci wani Allah shi yi hisabi haka duk wanda ya shiga mota tsakanin gari wa gari tsakanin shi da wani ko kuka hau wata dabba ko da mashin ranar alkiyama sai an tattaro fasinjas in nan gaba ɗaya an zo an zauna an bincika zamanku a mota kila ka ɗauki ƙunshin da ba naka ba zamanku a mota kila ka yi zama ka cuta ma abokin zamanka za a yi muku shari'a a ga waye zalunci wani kuma a fitar da wannan hukunci lalle jama'a ku shirya mu da muka zo don mu yi muku wa'azi sai Allah ya sake tara mu ranar alkiyama ya kira ku ku taro nan gaba ɗaya in abin da muka gaya muku nan ƙarya ne in abin da muka gaya muku damfara ne in abin da muka gaya muku zalunci ne wallahi sai an tambaye mu na farko ina madogararka ta wa'azi na biyu da kana wa'azin wane dalili ka faɗa waye saka akwai aya a cikin maganan ka akwai hadisi hukuncin da kai musu ni Allah ni na ce a yi hukuncin da kai musu manzan Allah ne ya ce a yi haka musulunci ya ce a yi wallahi mu da muke wa'azi sai an tambaye mu mun yi bayani ku da kuka saurari wa'azin sai Allah ya tambaye ku hukuma da take nan a zaune sai Allah ya tambaye ta wani mataki ki ɗauka da ki ji sakon Allah saboda haka ku shirya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wannan ku makiyayi ne kuma sai Allah ya tambaye ku akan amanar kiyo da Allah ya baku mala'ikun nan da suka zo suka bakunci duniya sai suka samu gidan annabi Dawud alaihi salatu wassalam ya sanya kangi da kuma doka ya yi umarni akan dukkanin almajiransa da su ɗan ƙaurace ma masallaci su ya keɓe wani wuri na musamman yana da wasu azikara da yake yi akwai wasu addu'o'i akwai wasu salatota akwai wasu istighfari akwai wasu abu da bai son a takura mai bai son damuwa don haka ya keɓe kansa yana yi don a karantar da kuyan da matsalar rayuwa take ana haka sai mala'ikun suka zo don suna son su karantar da mu wani abu Allah ya ciro wannan tarihi da ya faru tun zamanin annabi Dawud ya shigo mana da shi a cikin alkur'ani saboda ya zama mana darussa da hankali da kuma amana da adalci a cikin al'amuranmu baki ɗaya annabi Dawud ya rufe ƙofofi ya rufe tagogi amma malamai sun ce a sashen masallacin akwai gefen da ba a rufe ba wasu malamai suka ce gidansa ne ya rufe kansa ya tsaya a wani lungu na gidansa inda ba wanda zai zo ya ratso ya zo ya same shi yana nan yana tasbihi tsakiyar dare kawai sai ya hangi wasu larabawa suna hawan taga na katangar masallaci ko kuma gidansa suna, suna ta masa suna ta dirowa a cikin gida sai ya dakatar da tasbihinsa ya dakatar da nafila sai ya tsaya yana kallon su sutura su iri ɗaya girman su iri ɗaya jikin su iri ɗaya ga su kyawawa abin kallo yana nan sai yi mamaki yadda zai iya samu almajiransa doka su karya doka kai waɗannan ba cikin almajirai na ba ne sai ya ɗauka rubel ne sai ya ɗauka amurabas ne suke ƙoƙari su zo su halaka shi ko wani abu mai kama da rashin amintaka ya mutum ya rufe ƙofar gida ya rufe taga ya sa doka a zo a haura a kan katanga a zo a same shi sai ce kila wani abu ake nufi a kansa bari mu takaita alarama ya ba mu labarin mm. gaskiyar abin da ya faru ta ka na ba'ul khasmi iz tasawarul mihrab to sai Allah ya ce ta ka na ba'ul hasmi kai dan agades ko wani mai sauraron qur'ani saboda Allah ko labarin bayin Allah na masu rikici tsakaninsu ya zo a gabanka kana da wannan history kana da wannan labari wai bi ma'ana ko ka san menene ya faru tsakanin wasu mutane masu husuba ashe wasu jama'a ne ke da rikici tsakankaninsu wasu wasu su ne suka ɗebo rikicin nan suka zo gaban annabi Dawud domin a yi musu shari'a to mu ji إذ دخلوا على داود ففزع منهم شيني نسين قرآن يتي إذ دخلوا على داود karanta yayin da sun ka haura suka shiga a inda annabi dawud ya samu kansa suka zazzauna a gabansa fafazi a minhum ƙur'ani ya ce wallahi annabi dawud ya ji tsoron waɗannan mutane don baya tsammanin a yi masa irin wannan abun da aka yi mai sai suka ba shi amsa ƙalu sai suka ce dawud la ta bahaushe yakan ce dauda ko ba daidai ba ne a ce dauda abin da yake Da'ud haka ya kamata a karanta sunan amma ba dauda ba a san bahaushe da rigimansa sai suka ce masa la kada ka ji tsoro ya mai da jawabi me zai hana ni in ji tsoro ku su waye dai tukun khasmani baga ba'duna ala ba'd to ku tsaya ku ji adalci a wurin magana adalci a wajen shari'a adalci a wajen hukunci jama'a matsala ta kama ka da wani kunje gaban hukuma wanda a alkali ya yi maku shari'a kada ka yi tsammani in bai yi adalci a shari'an nan ba kes ɗin ya kare ka zo kana kuri kana tinkaho ai na kai shi inda hukuma iko ya tsare shi na kai shi inda hukuma juju ya yi kaza an kama shi an yi tara wallahi in dai kana ganin kaman ganin ka nuna mai karfi kuma shi adda gaskiya ko kana gani an baka gaskiya don kai kai iya magana ko ko an baka gaskiya domin ka bi wata hanya da bata dace ba ta ba da rashuwa ko ba da cin hanci ko kaddamar da wani abu ko ka nuna gatanci ko ka nuna galihu ko ka nuna wata matsaya ko ka nuna mulki ko ka nuna siyasa ko ka nuna wata dubara alkali ko kuma hukuma ta ɗauki gaskiyar talaka ko ta ɗauki gaskiyar mai iko ta ba talaka ko ta ɗauki gaskiyar talaka taba mai iko ko ta ɗau mai iko taba talaka saboda wani dalili na tausai ba bisa kan gaskiya ba Allah subhanahu wa ta'ala zai sake ta da wannan shari'a ranar tashi alkiyama za a kiro polis ɗin da ya kawo wannan ƙara za a kiro jandarman da ya kawo wannan rubutu za a kira hukumar da ta aiko da wannan sammace za a kira juji ɗin da ya yi wannan hukunci a zo a zauna Allah ya kira shi mala'iku na nan a kyamara Allah na nan rubuce-rubuce mala'iku na nan Allah ya tambaya maimaita muna alƙali ƙaƙakai musu shari'a ka maimaita da kana shari'a kuma da wani dalili ka dogara wane bincike ka yi ya kai ka gane wanga da gaskiya wanga bai da gaskiya a lokacin duk alƙiyama kowa yana wajen mala'iku duka sun haɗu ɗan adam na farko da na ƙarshe an gamu aljannu sun gamu kowa ya haɗu allah da kansa ya ce alƙali ko kai mai iko ko wani tajiri yi muna bayani ƙaƙa an kai aka yi wannan shari'a to saboda ka shi yasa su waɗanga da suke mala'ikuna kuma sun zo ne babu husumar da a tsakaninsu ilimi ɗaya suka zo su bamu shine sai hurin magana mai ƙara ya fara magana kuma ya zo da wanda ya ka ƙara wurin presentation na gabatar da ƙara sai ce hasmani ranka yi daɗe abun da ya kawo mu kotun ka mun zo ne mu tallata maka wurin magana ma bai ce da ni da wanga muke husuma ko muke faɗa bai ce ba saboda in yi ce haka yana yi wa alƙali ni yaka kaso in yi galaba Ka na dura ma wanga matsala sai mai gabatar da ƙara sai ce hasmani ɓangarora biyu ne suke yaƙar juna suke husuma da juna ko kuma mutum biyu ne suke husuma da juna don hasmani yana iya ɗauka bangarora biyu na jama'a jama'a yana iya ɗauka hasmani nan mutum ɗaya nan mutum ɗaya shi dai sai ce wasu ne ke da husuma da junansu wace irin husuma ne sai ya ce ga ba'aduna ala ba'ad kun ga adalci na biyu bai ce wannan ya ci amana ta ba domin a gaban alkali da gaban masu iko bai kamata alkali bai yi bincike ba mai iko bai bincika ba ba a kawo shaidanni ba wurin magana sai ka ce wannan ya ci amana ta wannan kalma da kayi mai na cewa ya ci amana ka ka ci huskarsa ranar tashin alkiyama tunda ba a yi bincike aka tabbatar ba sai Allah ya tambaye ka don haka wurin statement ma ba za ka iya ce mai ya ci ka ba shi yasa mai ƙara da yake mala'iki ne sai ya ce sashen mu ɗayan ya wuce haddi ga ɗayan wai bi ma'ana ko ni ko wanda na kawo ƙara ɗayanmu ya ci amanar ɗaya jama'a ku ji wada islam yake ku ji wada ƙur'ani yake da duk duniya za a ta tara a aje wani constitution a aje komai a ɗauko constitution ɗin allah ƙur'ani matsala da ta ƙare ubangiji ya yi ma mata adalci ubangiji ya yi ma ƙananan yara adalci ubangiji cikin alƙur'ani alƙur'ani ya yi ma masu iko adalci ƙur'ani ya yi ma 'yan kasuwa adalci hatta wurin zakka hatta wurin zakka sai da ƙur'ani ya ce bai kamata a ce a ɗebe zakka a karya tattalin arzikin ɗan kasuwa ba sai ƙur'ani ya ce kowane miliyan arba'in miliyan ɗaya ne kawai tak Ka ga miliyan talatin da tara cire miliyan ɗaya na iya warga jari in mutum ya yi noma ya samu eh, kayan amfanin gona aka ce ya ɗan ciciro saboda musakai a ta tallafa ma musakai waɗanda ba su da kuturu ne bai da hannun noma makaho bai da idon noma gurgu bai da ƙafa zuwa ya je ya yi mahaukaci bai iyawa sai ƙur'ani ya ce to abin da za a yi kowa yi noma ga abin da zai cicciro a tattara hukuma ta ɗauka ta ba waɗanda ba sa iya noma ko kuma sun yi noma wani dalili ya sa ba su samu komai ba kun ga adalcin shari'a daga ciki aka zo aka ce in za ka sai da wani abu a kasuwa haramun ne ka ɗauko wanda ya ruɓe ya lalace ka ɗora shi ƙasa ka kawo na ƙwarai ka ɗora sama ka sai da. musulunci ya yi babi na musamman alƙur'ani ya ce an haramta maka wannan hakanan tela aka hana mu tela ɗunki ya yi gada-gada a cikin ɗunkinsa aka hana masu sai da isans masu sai da fetur aka hana su su matse garwan nan wadda suke yi ko galam ko bido wanda za su je su mammace saboda me saboda su samu su yi zalunci musulunci ya ce bai yadda ba aka zo aka yi magana ga masu sai da gishiri masu sai da shinkafa masu sai da manja masu sai da aca masu sai da komai sai da musulunci ya haramta karkaci amanar ɗan uwanka babu littafin duniya ga wanda yi ma ɗan adam adalci ya kare yancin ɗan adam ya mutunta ɗan adam billahi azim kamar alkur'ani da islam duk wani abu da ka ji ana magana yanci yanci wallahi gada-gada ne kawai yanci cikakke shine yancin da addinin allah ya bayar ku mata a datan tarihi ya gwada turbuɗe kuma za ke yi in sun aihi mace su yi rami da rayuwarta su turbuɗe ta ga ƙasa su yi rame sai ta mutu sai da musulunci ya zo ya ce abadan wallahi Allah ya ce bai yarda ba alƙur'ani ya haramta dama ta ba ku da gado alƙur'ani ya zo ya tsaga muku gado ya ce ga abin da za a ba ku dama ta gadon ku ake yi in mutum ya mutu ɗansa sai ya zo ya gada dukiya ya gada matan uba alƙur'ani ya zo ya ce wannan walakanci ne ga ɗiyamaci da ba ku da sutura kuna ba a sa abin nan bari ku ɗaure sutura ku bincika shekara 60 kurum Najeriya da Nijar shekara 60 da suka wuce haka kake ganin mata suna tafiya mamansu waje jikinta waje lokacin da wa'azi ya zo aka binciki ƙur'ani sai aka gane ƙur'ani ya ce su yi hijab wannan hijabi zai sa a gane mace eh, eh, abin nan in ta lankwashe tana cikin hijabi ba a gane ba in tana dan wani mace-mace haka nan ta dan wani lankwashe haka ta dan goge nan hijabi <coughs> ya ruhe mata asirinta amma ka je ka dubi mata na nasaru waɗanda ba musulmai ba waɗanda ba sa riƙe da alƙur'ani da ɗan skate ko da ɗan dogon wando ta nan na sai a gane wagga kan bai kamata mutum ya aure ta ba don kafafunta tana taya suna wani abu gwamin jaki haka amma in musulma ce shi kenan kawai murya ta anka ce ka ji ka yi sallama ta karɓa shi kenan in abin ya yi tsanani ta yi tahiya hijabi ya kakkare wasu abubuwa ba ka ganin komai sai an gama kuma aka ce ba a yadda ba ɗaya ka fara kwanciya da ita dole sai ka biɗo yaddarta ɗaya kenan dole sai ka biɗo izinin uwayenta biyu kenan kai duk dai ba a yadda ba kai ga ganinka sha'awar ka za ka biya ko ita ma sha'awar ta za ta biya amma ƙur'ani ya ce ka aje kuɗi ƙasa ka aje wani abu ƙasa shine sadak sai an tabbatar sannan in za a iya ƙullawa a je a ƙulla. su wane ne za su kullo a daga turawan yamma su zo suna mana barazana cewa za su kwato 'yancin mata za su kwato 'yancin ƙananan yara za su yi kaza ba ku karanta suratun nisa'i gaba ɗaya musamman cikin ƙur'ani allah ya ba da sunan sura an ka samu ta suratun nisa'i an mutunta waɗannan bayan allah aka ce a ba su abinci aka ce a ba su abin sha annabi ya ce komi laihin da ta yi ka amare ta ga huska don da wannan huska take kuri take dan sa gazal da jambaki da sharaba da barbara kunce ta dan dora wani abu haka manzo Allah ya ce kar ba a yadda kamare ta a huska ba in ka ɗauko bulala kuma ba a yadda ka mata rauni ba dole an yadda ka yi tattalinta har manzon Allah yana ce muku kai gaba ɗayan ku duka hammer ɗinku khairukum khairukum li ahali wa ana khairukum li ahali mafificinku ku gaba ɗaya wanda ya fi ku tausaya ma iyali wanda ya fi ku tausayin iyalinsa wanda ya fi ku kula da iyali wanda ya fi ku fara a gaban iyali wanda ya fi ku tallafa ma iyali ya hi ku hagga Allah annabi ya ce ni ko na hi ku tausayin iyali saboda ha kun gani yanda ka'idan shari'a take kun ga yadda adalcin alkur'ani yake yace ba ga ba'duna ala ba'ad ɗayan mu dai wani ya ƙetare haddi akan ɗaya to bari mu ji fahakun na bil haqqi wala tushtit fahakun bayanana bil haqq kayi hukunci tsakaninmu da gaskiya kuma kada ka ƙetare iyaka a wajen shari'a adalci muke bukata a yi mana kai wannan mai ƙara ya cancanci a kira shi adili ya cancanci a kira shi Mamoni. ya ce wai shi ya kawo ƙara amma adalci yake son a yi yana bukata a yi hukunci da gaskiya kuma bai son a ƙetare haddin iyaka ya ku bayin allah mutanen ƙasar nijar musamman ku mutanen ƙasar agadis da adelaide da ingal da bilma da dukkanin ku hannan ɓangaren tawa wallahi tallahi ku diba ku dibi matsayar allah ku mutanen agadis fa ku ƙasar malanci ce garin ku adda masallaci saboda haka wannan ba din shi saboda haka ya ku bayin Allah tarihin da ke ga garinku ba na malanci ne kawai ba masallacin nan da Allah ya kafa cikin garinku mutanen da suka gina shi ya zama muku wani abin tarihi kowa zo agades yana kokari ya taya ga wannan masallaci sadauna da kansa sai da ya zo agades kuma ya gina masallaci da hannunsa ya azahar sashe zuri a shehu usman Ga shi nan mai so ya taho ga gari ya gani saboda haka kun wuce a ce an same ku kuna kashe-kashen juna kuma kun san sirin dukkanin masu ɓannan nan wallahi mutane agadas kuna da sirinsu ba daidai ne ku bari ƙasar ku ta lalace ba ku je delta state a cikin nigeria da benin state da rivers da cross rivers inda ake rikicin mai ana kashe mutane ana kakkama wasu ana tsarewa kakku haɗa kanku da su domin su anna ne galiban kashi 90 cikin 100 dukkan su kahirai ne ku kuma nijar ba ma agadis ba dukkan jamhuriyar nijar kashi 99 da ɗaya bisa biyu dukkan ku musulmai ne daidai ne a ce kun zama ɗaya da su to kuma ku ji wani yar shi adalci na biyu kun zo kuna ɓoye mai laifi ɓoye mai laifi fa laifi ne mutum ka tabbatar da ga aikinsa ka tabbatar da sana'arsa wani lokaci bindigoginsa ma gidanka yake bayarwa a jiya. wani lokaci kawai wan babanka ne ko kanin babanka don haka wai kai bari ka kyale baka bayyana ma hukuma ka yi mai wa'azi ka yi mai nasiha ka manta abin da nasir qur'ani yace kai wala yakunu na bil ya ayyuhallazina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist walau يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ko kuma walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin uku kenan yakun ganiya naw faqiran fallahu awla bihima biyar kenan fala tattabi'u alhawa an ta'dilu gaskiya wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku musulmi masu imani ya ku waɗanda kuke riƙe da littafin Allah ya masu salloli biyar a yini ya masu azumi ya masu aikin hajji da umura da ba da zakka kunu na ku daure ku zan masu tsayuwa bilkisti da tsayi da adalci wurin magana shuhada a ku ba da shaida saboda Allah ku ba da shaida don Allah ku yi bayani saboda Allah gaskiya ku haɗe ta walau ala anfusikum ko da kanku ne za ta tabbata a gano kun yi ba daidai ba Allah ya ce ku faɗi gaskiya au awul walidain mahaifinka ne bai da gaskiya bayyana ta mahaifiya ce ba ta da gaskiya bayyana ta kar ka ɓoye wal ko mm. ko kuma dangin uwa ko dangin uba ko wasu da a kusa in ji allahu subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku kuskura kada ku yi haka in ji allahu subhanahu wa ta'ala kar ka damu da wanda za ka yi bayani a kansa a'a mai arziki ne kada in bayyana gaskiya ya hana mini kuɗi la ba ruwanka da wannan a'a talaka ne tausayi ne zanji bari in ɗan ruha mai tunda yana talaka mutum mu je gaskiyar ma'ikanta mutum mu je gaskiyar yan kasuwa mutum mu je gaskiyar masu arziki la Allah ya ce ba wannan ne zaka duba ba in kuma ganiyan aw faqina ko dai a kaddara wanda za ka yi bayani a kansa mawadaci ne ko kuma fakiri fallahu aula bihima ka Allah ka zaɓi Allah ya fi ka zaɓi wani mai kuɗi ko wani mai iko ka zaɓi Allah ya fi ka zaɓi wani talaka ko wani abin tausayi ko fakiri in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahi ana muku wa'azi wala tattabi'ul hawa kar ku kuskura ya zama ra'ayi ne da son zuciya shine za ku sanya a gabanku ku tuna ƙasar gafa ku tuna ƙasar ga tarihi ya gwada a da nan inda muke asalin wannan yashin da ya faro daga can baya da magaram ya bugulo yayyinin ingal bilma ya tafi zuwa libya tarihi ya gwada asalin ƙasar teku ne teku ce asalin abin shekara nawa a yau ubangiji ya tsotse ruwan ya jaye ruwan ya mai da sashen teku libya ya jaye sashen ruwan suka bangara a bangaren lagos allah ya kawo ku ya kafa ku nan a matsayin Agadis. in babu aya allah in babu addu'a magabata ku ba ku isa ku rayu da dabbobinku a nan ina ne za ku yi noman da zai ci da ku wace hanyoyi za ku bi ku sadar da zumunta wallahi rahama ce ta Allah ya ga dama ya kawo ku kan yashi cikin sahara cikin hamada wani ko makka ya tai dan agadas in ba agadas ya dawo ba baijin yana cikin nutsuwa mutum ya tashi ya tai turai waɗanda ya kai ya dawo agadas lalle ƙasanku akwai addu'a magabata lalle ƙasanku akwai addini lalle ƙasanku ƙasa ce wadda ya kamata kar ku yadda ku lalata mutunci wannan ƙasa akwai kaburburan bayan Allah kwanci a garin ku akwai salihai yaƙi bai dace da ku ba ƙone-ƙone bai dace da ku ba kisan kai bai dace da ku ba domin kisan kai yana kawo bala'i cikin ƙasa yana kawo talauci yana kawo masiba ko ka tara arzikin bai maka amfani min ajili zali katabna ala bani min ajili zalika tabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan ghairi nafsi na fasadin fil ard ahukunci na fasadin fil ard أنما قتل الناس جميعا ومن أحياها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا nassin ƙur'ani ya ce min ajili zalik sanadiyya habila da ya sababin mutuwar a abin nan ƙabila da ya sanadin mutuwar habila ‘ya'yan annabi adam in ji allah ya ce mun yi hushi akan wannan kisan kai ɗaya tak wannan ya sa katabna ala bani isra'ila mun yi wani irin hukunci daga wurinmu in ji Allah akan bani isra'ila kuma hukuncin ya ila yawmil qiyama ya tabbata sai an naɗe ƙaho ma'ana sai an busa ƙaho an naɗe ƙasa wani irin hukunci ne man katala nafsan bigairi nafs duk mutumin da ya kashe rayuwa bigairi nafs ba da haddi na shari'a na annafs bin nafs ka kama mutum ka kashe dan adam Allah ya ce wala karramna bani adam Allah ya ce mun girmama bani adam ka je ka tare mutane a cikin jeji ka sa su su sauko a mota ko ka kai da bashi na mota ta shiga jeji mata su sauko yara su sauko a yayyanka wasu a daddace wasu a halbe wasu a zuban musu da jini kai jama'a wallahi inda ana kunyata Allah da an riga an kunyata Allah domin karatun da malam yayi yi ɗazu mala'iku sun nuna bai kamata a yi ɗan adam ba ɗan adam in an yi shi zai zubar da jini ɗan adam in an yi shi zai kisan kai ɗan adam in an yi shi zai yi sata zai ci amana zai yi zalunci zai yi ta'addanci zai yi walakanci Allah mala'iku suka ce Allah don me za ka yi wanda zai zo yana ɓanna a cikin ƙasa yana zubar da jini Allah ya ɗaure mana gindi ya yi mana gatanci ya ce in ni a alamu mala ta alamun ku kama min bakin ku ni na san abin da ba ku sani ba Allah ya ce sai ya yi ɗan adam ya zo ya yi ɗan adam ya karrama ku ya ba ku abin hawa ya ba ku telefon ga kunan sadarwa ta yi sauƙi dibiyan da manzan Allah kwanan shi nawa sati nawa ya tashi daga madina zai je maka aikin hajji duk irin wahalar da ya sha kan raƙuma kan dawakai ga mm. ƙishirwa, ga zafin rana ga zafin dutse ga ƙaya, ga itace ga ƴan fashi ga abin tsoro yau Allah ya hore muku jirgin sama awa hudu da rabi zuwa biyar kawai ga kun sauka jidda magana ta ƙare. kakannin kuma da suka zauna a nan agades komi tsananin iska babu kayan turawa na zamani wanda zai kare wata matsala amma yanzu gashi cikin air condition kuke kwana ga sanyi ga ruwan kankara ga abubuwa don me ba za ku gode ma Allah da wannan adalci da mutuntawa da Allah ya maku ba saboda kanisin alkur'ani yake cewa man qatala nafsan bigairi nafs wanda duk ya kashe rai ba tare da rayuwa ta kashe wata rayuwa ba haddi aka yi au fasadin fil ard ko ka kirkiro wani bangare na ta'addanci a cikin ƙasa Allah ya ce za a caje ka faka an eh? au man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka ma qatala nasa jami'a Allah zai yi ma shari'a ya caje ka kaman ka kashe mutanen duniya gaba daya dalili domin da an kashe annabi adam ina kuke ku babu saboda ka za a yi maka wannan caji hadari kenan kuma in baka san illa kashi dan adam ba bari ka ji abin da qur'ani ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wa kana lil wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما kudibi cajis ɗaiɗaya kusan caji biyar Allah ya ma wanda ya sanadin mutuwar wani dole in ɗan adam zai mutu ta hannunka sai dai da kuskure ko tuƙin ganganci ba a yadda kai ba ya yi sanadin mutuwar ɗan adam abinda nasin ƙur'ani ya ce ƙaddara ko kuma kuskure amma da gangan ka kama ɗan adam ka kashe ka tuna ɗan adam ɗin nan fa duk samai bakwai ɗin ga da ka gani da ƙasai bakwai ran da duk ɗan adam ya tashi barin duniya samai bakwai za a ruguza su ƙasai bakwai za a ruguza ta duk duwatsun nan da ka gani in ɗan adam ya tashi zuwa lahira gaba ɗaya za a rusa duwatsu duk abin da ka gani teku nan ruwan sama za su tsaya in ɗan adam ya tashi barin duniya rana ɗinga da ka gani za ta ɗaga daga inda take in ɗan adam ya tashi wata zai tarwatse in ɗan adam ya tashi taurari za su tarwatse in ɗan adam ya tashi duwatsu za su rugurguje su narke su wace gaba ɗaya wannan ƙasan ma za a ɗauke ta a kawo sabuwa matuƙar ɗan adam ya tashi ɗan adam ba banza ba ne kar ka yadda ka yi sanadin halakawa ɗan adam in ji nassin ya ce wa man katul mu'minan muta'ammidan ai ku gaba ɗaya da wani wanda za ka gani jafata ko baka fata ko ɓangaren abin nan baƙaƙe ko farare in dai jamhuriyar Nijar ce to fa ka sani wannan da za ka kashe musulmi ne wannan da za ka kashe ko ka san shi ko ka san shi ko cikin daji yake ko makiyayi ne ko gari yake to fa musulmi ne tunda musulmi ne kuma ka yi sanadin mutuwarsa ba da shi kake yaƙi ba yaƙi matsalar ka tsakanin ka da gwamnati me ya kai ka taron 'yan kasuwa me ya kai ka kashe makiyayi me ya kai ka kashe bawan Allah wanda bai ji ba bai gani ba bai san matsalar ka da gwamnati ba bai san abin da ya kawo matsala ba a luna rajulan an kula rabbi Allah a rajulan an kula rabbi Allah yanzu a luna rajulan ka kashe dan adam an ya kula rabbi Allah wanda ya ce ubangijinsa shine Allah ko da laifin dan ya ce ubangijinsa shine Allah ko ko kashe junan ku za kai musulmi da musulmi karanta sahihul buhari ka gani ko ka duba cikin libatul qari mi annabi muhammad salawatullahi wa salamu alai yace akan kashe mumuni da ganga kuma mutum ya dauka ya halatta wannan abu yace sibabul muslim fusuku wa qitaluhu kufru zagi musulmi da gangan ka zagi musulmi manzon Allah ya ce fasikanci ne shari'a ba ta yadda ba ba a zagin musulmi don kana ɗan izala ba a yahe ma ka zagi ɗan ɗarika ba don kana ɗan izala ba a yahe ma ba ka zagi ɗan shi'a abinda musulunci ya ce zagi bai taso ba ba a yadda ka zagi kowa ba ka yi ma ƙungiyar ka adalci ka yi ma ƙungiyar da ba ta ka ba adalci ka yi ma wanda ka sani adalci ka yi ma wanda baka sani ba adalci ka yi ma ɗan gida adalci ka yi ma bako adalci adalci ka yi ma masu hukuma ya iko adalci ka yi ma talakawa adalci ta duk abin da ya zo ya haɗa ku in ko ka kashe mutum ya ce wa italuhu kufuru yaƙinsa har a kai a kashe shi da gangan ya ce fa layin kafirci ne fa musamman in mutum na gani ya yi daidai kisa ƙur'ani ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda duk ya kashe mummuni da gangan fa jaza'uhu jahannam wallahi sakamakonsa jahannama bayan kuma ya zama an shi wuta Allah zai cika mai warantin khalidan khalidina fiha warantin fir'auna kenan in an ce warant abinda zai kai ka takarda alkali zuwa kaso to takarda Allah ta, kai ka wuta in ka kashe musulmi da gangan za a cika ma irin takarda fir'auna fir'auna hukuncin khalidan fiha in ya shiga famanin tabban ha abada kai ma in ka shiga tabban ha abada na uku ballahu alai ka shiga jahannama cikin hushin Allah kuma matsala ta karu saboda ka kashe mai bawa mai bautan Allah yana ruku'i yanzu ka hana yana azahar yanzu ka hana yana la'asar yanzu ka hana yana magariba ka hana yana isha'i ka hana yana subahin ka hana yana tasbihi yana la ilaha illallah yana istighfari yana hailala yana azumi yana zakka yana haji ka zo ka kashe shi don ɗaya ka karɓi mai kuɗi kuɗin nan kuma ba naka bane kuɗin nan nashi ne bai yi maka laifin komai ba bai san inda ka hito ba bai san kana zuwa ba ka kashe shi ka rage ma Allah masu bauta zan haka haka ya ce wallahi ya hasa Allah ya ce ya hasala da kai Allah ya yi hushi da kai Allah ya ce ka shirya ku shirya wallahi da kai da Allah akwai matsala tsakanin shi yasa yace wala ana hukuma Allah yace a gaya ma ya ɗebe ma albarka bayan jahannama bayan tabbata bayan hushin Allah kuma Allah ya ce a gaya maka kai Allah ya tsine ma albarka in Allah ya tsine ma albarka ko ka samu kuɗi garai kuɗin ba za su yi albarka ba ko me ka samu garai tunda bai yi maka laifi ba ba tsakanin tsakaninku ba ko tsakanin tsakaninku haka ya kamata ka hukunta shi balle wannan matsala tana sa gyaran hanyoyi su yi wuya in ana rikici irin wannan hadda hanya ba a gyara hanyar nan akwai masu binta su ta kasuwanci kasuwancin su riban nan daga addinin Allah za su masallatai za su lalacewar hanya ya sa sun yi hasarar dukiya kuma ku kuka kawo cikas wallahi billahi ku ji tsoron Allah wanda duk ya san yana da wani barawo wanda ya daure magindi yana husuma saboda kare shi qur'ani nassin qur'ani wallahi ya haramta mai laihi ko mahaifinka ne kowa yake gare ka wallahi Allah ya ce kakka kare shi don in kai ruha ruha a nan duniya kun ka ɓoye mai laifi ku da kanku ka buɗa buɗa ranar tashin alkiyama shi yasa wannan bawan Allah da ya zo presentation na shari'a ya buɗe magana ya faɗi gaskiya Allah rama gaba sai ya ce menene فحكم بيننا بالحق ولا تشدد منين مقصود ركتي وهدنا إلى سواء الصراط ashe idan masu matsala sun zo gabanka mata da miji suna saɓani da juna suka zo wurin ka kai musu shari'a a matsayinka na malam ko a matsayinka na dattijo ko a matsayinka na mai iko ka tsaya tsakaninka da Allah ka binciki bahas ka yi hukunci tsakaninka da Allah shi yasa suka ce ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya inda gaskiya take muke so mu babu muna wani kwalo-kwalo ko mu ne ne bamu da gaskiya a faɗa wannan shi a irin wa'azinmu shi yasa muka ce muna tallata ma mutane kitabu sunna mu ƙungiya ce ta ahalin sunna wal jama'a ba ƙungiyar damfara ba ba mu yadda da a zo a yi wa'azi sai an ƙare mutum ya ɗauko layu yana saisuwa ya ce wanga laya ko ana ƙuliƙulin kubura ƙuliƙulin rakiya kai kana hita sai mutum ya ɗauki layan na ya je gida ya ɗan ɗan duci ɗan kaɗan ka faɗo mai ga kai kai ne ya fashe ga mutane nan kun ba su layu da karhuna amma ɓarayi ba su daina kashe su ba inda Allah ya ce a yi wallahi da ko laya ta yi amfani ga mutane kun sai suwa musu abubuwa kun yi musu alkawalin arziki kun ba su kayan tsari ga jikinsu amma suna ta mutuwa ina kayan da kun ka ba su don mi bai hana su mutuwa ba kai dan da ka mutuwa laya ba ta yi mai kai ku roki Allah kai ku yi addu'a ku karanta Qur'ani abinda nassin ya ce, qul huwallahu ahad قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد يا داويت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق أكمي من شر ما خلق دميكما ومن شر غاسق إذا وقب دميكما ومن شر النفاثات في العقد كاقدو الدعاء ومن شر حاسد إذا hasad ya dawo ce kul a'udhu bi rabbin nas wanne ne malikin nas ya yake ilahin nas akan min sharril waswasil khannas mai mi alladhi sudurin nas min aljinnati wan nas Allah rama gadai annabi bai samu aihuwa ba ya Allah ya aza shi ga turwa addu'a wa zakariya izina da aish wa zakariya izna da rabbahu rabbi la ta zarni fardan Izina da rabbahu rabbi la ta zarni fardan wa anta khairu wa anta khairu wa anta khairul warithin gada annabi adam da kanshi yana addu'a yana roƙo Allah ya bashi aihuwa Allah ya taimake shi kar ya bar shi shi kadai ga ya bashi aihuwa ya yi mai kaza ya mai kaza annabawa suna ta addu'a annabi musa zai je fada fir'auna wallahi ba rubutu an ka aza shi a kai ba wallahi ba tsibboye ba abin da ya yi addu'a rabbi shirah hali sadari ala rabbi shirah hali sadari wa yassir li amri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani eh, eh. yafqahu qawli gashi nan addu'o'i duk abin da ka rasa Allah ya ce kai addu'a in kana neman arziki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ayyuhal akibba ayyuhal ikhwa wallahi wanda qur'ani bai wadatar da shi ba to halaka kawai ta dace da shi qur'ani da sunna sun isa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya maku albarka Allah ya saka muku da mafificin alkhairi bayan allah da suka yi ɗauki nauyin gayyatan nan tamu suka ɓadda dukiyarsu don ɗaga kalmar allah allah ka mayan musu da alkhairi yanda suka yi mana hidima suka ci yadda mu suka shayar Allah ka ciyar da su ka shayar da su da abincin aljanna ya Allah ka kawo zaman lafiya a jamhuriyar Nijar ya Allah ka kawo ruwan sama mai yawa a jamhuriyar Nijar ya Allah ka kawo bunƙasar arziki a jamhuriyar Nijar ya Allah ka kawo fahimtar juna ya Allah muna roƙonka sojojin Nijar da suka karɓi mulki suna shirye-shirye ba da mulki nan da shekara ɗaya Allah ka sa su sauke mulkin nan lafiya Allah ka zaƙulo muna masu amana da mutunci da gaskiya Allah muna roƙonka ka ba mu masu imani ya Allah muna roƙonka ka kawo zaman lafiya a Gades Allah muna roƙonka addu'a Jibrila bawan Allah da ya bar duniya malamin Shehu Usman na roƙon arziki a Agades Allah ka bunƙasa arziki Allah ka tona wani dukiya agadis ka bunƙaso ta Allah ka sa agadis ta zama ƙasa ƙasa za a zo domin a ci arziki Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka tsare mana masu iko mu na Nijar Allah ka ba su ikon yin adalci Allah ka ba su ikon yin gaskiya gwamnan agadis Allah ka yi mai jagora ka ba shi ikon tsaye da adalci mayar magajin agadis Allah ka ba shi ikon yin gaskiya ka ba shi ikon yin adalci tajirai da yan uwa gaba ɗaya masu husuma Allah ka haɗa kansu Allah ka shirye su Allah ka kawo mana ɗaukaka addinin musulunci Allah ka yi mana jagora darakta mu na da'awa wanda ya jagoraci wannan tafiya Sheikh Yakubu Musa Kafantan ya aiko mana an bugo waya daga Saifuddin wanda Allah ya bashi tawaye guda biyu maza gaba ɗaya Saifuddin ko ban san ko kun san waye Saifuddin ba <laughs> Saifuddin shine cikin manyan 'ya'yan Sheikh Yakubu Musa kafancan kuma yana karatu a jami'atul islamiyya yana digirinsa saboda ka yana nan a shirye ko tsoho ya wuce akwai madadinsa saboda haka an samu 'ya'ya maza guda biyu a madadin sautin kuɗi namu muna addu'a Allah ya basu albarka Allah ya sa su zama sojojin addinin islama wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum jama'a ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar